وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga fahimtar magabata insha Allah cikin horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai tare da mika kokon bara zuwa ga mahaliccin mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi a kan daidai darasi na goma sha takwas a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa birnin madina za mu tashi da ikon Allah a cikin sura ta uku daidai kan aya ta saba'in da hudu insha Allahu ta'ala gabanin kutsawa zuwa ga karatu ina mai tunatar da yan uwa kada mu manta da kwanaki goma masu falala na wannan farkon wannan wata din muna na ƙarshen wannan wata din kenan kwanaki goma na ƙarshen wata ramadana wannan laraban da muke magana muna fatan insha Allah za mu shiga daren farko na kwanaki goma na ƙarshen wata ramadana insha Allah ta'ala kwanaki masu falala kuma jama'a wajibi mu yi wa kanmu wa'azi saboda tafiyan kwanaki wa'azi ne ga mai imani kaman fa yau ake al'amarin ganin watan ramadana amma yanzu mun gama cinye kwanakin goma farko tuntunan kwanaki na goma tsakiya su ma da ikon Allah an musu rugurugu in mun bi Allah to mun musu rugurugu in ba mu bi Allah ba to sun mana rugurugu yanzu saura kawai ɗaya saura shine kwanaki goma na ƙarshen watan ramadana kuma yanzu watan za a fara magana insha Allah ya kare sai ko maganan kallon duba wata watan shawwal daga nan an yi sallan kwana biyu uku kenan, kuma wata shekara sai mai nisan kwana to bil hakika wajibi mu wa kanmu wa'azi waɗannan kwanakin ba su wucewa a haka face sun zama hujja gare mu ko hujja akan mu don Allah zai tambaye mu akan su waɗannan kwanaki guda goma ina jan hankalin magidanta da matan aure da yaran da suka kosa da samari cewa kwanaki ne na ibada ba kawai kwanaki na dokin sallah da bahaushe ke faɗa ba ba hana mu ɗokin sallah ba amma kuma kada dokin sallah ya manta mu yi abin da ya dace a cikin su ga hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai riwaya na gimbiya a gidan manzon Allah tsira da aminci sabata aisha radiyallahu anha tace idza dakhala al-ashiru ay al-awakhir min ramadan shadda mi'zarahu wa ay kaza ahlahu wa ahya laylahu idan waɗannan kwanaki goma masu falala masu alfarma suka shiga fiyayyen halitta tsira da aminci sabata gare shi shadda mi'zarahu yana daura lawurjansa daura lawurje bi ma'ana bai cika zuwa kusa da iyalansa ba baya ga wannan wa aika a ahalahu yana ta da iyalansa a dare wa ahaya lailahu yana raye ransa gaba ɗaya da ibada babban malamin fikihun musulunci sheikh muhammad bin sale al-usaimin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alaihi karkashin wannan hadisi yace asalin ibadar annabi tsira da aminci sabata gare shi kala uku ne da Allah yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil layli yakan yi ibada ya raba dare gida uku sai yayi ibadar da zai tsayuwar kusan kashi biyu cikin ukun dare dan kadan yake ragewa a kashi biyu cikin ukun dare kaman ka ce dare awa goma sha biyu kan yi ibada kusan awa takwas amma na bai cikawa shine adna min thuluthil layli wa nisfahu huwa lokaci kan yi ibada na rabin dare yace shine kaman awa sha biyu sai ibadan awa shida wa thulutha wal lokaci zai kashi da cikin ukun dare awa goma sha biyu dare sai awa hudu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka akwai wani bangare tare da shi na masu imani yace amma idan watan ramadana kwanaki goma suka zo to anan daga isha zuwa asuba bai cika yin bacci ba yakan wayi gari ne isha to asuba babu bacci ibada ne kawai non stop yayi sallah yayi karatun qur'ani yayi istighfari yayi azkar yayi kaza kaza waɗannan su yake yi sai me da baccin sa zuwa rana to ko da zaka yi baccin wajibi ka kwatanta wajibi ne fatashabbahu in lam takunu mislakum inna tashabbuha bil kirami falahun idan ba za mu iya kamar su ba to mu kwatanta saboda kwaikwayon mai daraja ma ai daraja ce su tun da kwa zai yi wannan ibada a dare shi da yake da yakinin Allah ya gafarta masa Allah ya yarda da shi Allah ya yi kansa Allah ya masa kaza da kaza da ni da kai da shi da su da su ko a BBC ba mu da labarin an gafarta mana ko a BRC malam gode yi hakuri ko su malam dal haduka yi hakuri kuma ko an ce an gafarta mana a BBC ko a eh, BRC ya zamu ce ba gaskiya bane to amma shi da Allah ya gafarta masa wai yana wannan ibada don gode wa Allah ne a babin godiya yake yi shi sai ce Aisha radiyallahu anha ta ga yana ibada dare kafarsa har kan tsatsage hatta ta tafattara kadamahu ba wai takan tara jini ba ta kan tsatsage ne kafar ta ce ya rasulullah kai manzon Allah ba kai Allah ya gafarta abin da kai na zunubi ba nan gaba ma baka kuskure Allah ya ce maka sai ce ya Aisha afala uridu an akuna abdan shakura ba zan zama bawa mai godewa Allah ba yakan tsaya ibada har kafar ta tsage jama'a waɗannan kwanaki suna daraja mu kiyaye neman daren lailatul qadar musamman a wuturin kwanaki din daren 21 daren 23 25 27 29 da kuma daren karshe a watan ramadana gaba daya idan Allah ya kai mu ranar daren laraba daga an yi tafsirin laraba abin da zai biyo ba sai me za a fara tahajjud insha Allah ta'ala ko karfe nawa kuka tsayar da farawa daren laraban nan kaman karfe nawa ya dace bara nawa ake yi karfe sha biyu to sai a bar sha biyu dan sha biyu an fara shiga awoyi masu falala sosai sosai sai a bar shi karfe sha biyu in ya tsananta da kwata insha Allah ta'ala sai a fara ko saboda wannan kuma sai mu dan gaggauta fara tafsir kafin tara ta cika insha Allah an fara zuwa wani ɗan lokaci kadan an yi an watsa saboda a koma gida an za a danyi wani shiri a shirya wanda kuma ya zo da shiri daga an tashi a tafsiri kawai sai ya samu wani bangare sai dan huta kadan saboda ya tashi ko insha Allah hakan zai yi kyau ko insha Allah wanda kuma yake caje kawai sai ya dora ya ta tilawan qur'ani har lokacin ya zo abun imani imani ne da kuma lafiya lafiya ne insha Allah ta'ala to Allah ya mana karin imani ba haka wannan kwanaki suna da falla kada mu yi sake da su mafhum tayyib insha Allah ta'ala bayan na akwai takarda na wasu yan uwa da suka kawo koke-koke ah, an bani ɗaya kamar kwana biyu da ya wuce an kuma ƙara mun ɗaya ɗazu ya shafi wasu ɗalibai ne da ke da complain na farko mun ɗan yi magana akan lea waɗanda ba biya su albashinsu ba ɗaya daga cikin ustazai da ke zuwa nan karatu jiya yake tabbatar mun cewa yanzu an biya su na wannan watan sai dai har yanzu suna bin bashi na ɗan baya to wanda aka biya ne yanzu yayi kyau Allah ya sunce Allah ya saka da alheri kuma bashin da suke bi sai a dan taimaka a biya su kafin kwanakin sallah saboda wai mai kwarmin ido da wuri yake fara kuka ko yawa mutanen state primary education board ne ba mu da labari takaddun ba zai yi na karanta daka ba sai dai kawai ya ce assalamu alaikum da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam ina so ka fadakar muna so ka fadakar da jan hankalin jami'ai ko shugabanni da gwamnati ta baiwa haƙƙi a wajen su wato mu kenan ɗaliban da aka tura karatun share fage na ATBU a ba mu kuɗinmu da aka yi alkawari na cewa za a rika ba mu duk wata wannan kuma na biyu shi abin da ya faɗa ya ce assalamu alaikum da fatan ka sha ruwa lafiya amin malam muna neman agaji a gare ka ka jawo hankalin hukuma da gwamnati ta baiwa haƙƙin ɗalibai a wajensu waɗanda aka tura karatun share fage a jami'o'i da su ji tsoron Allah su ba mu haƙƙinmu wato ala ko da kansa ya rubuta alawusin da gwamnati ta fitar mana don har yanzu ba mu samu kuɗin mu ba akalla wata bakwai kenan a yanzu to na farko ina ji wannan sakon ya shafi state government kai tsaye a wani bangare ya shafi bayward bauchi state youth women and eh, and development ko agency to ina ji ya shafi waɗanda abun ya shafa a wurin suna ji insha Allah ta'ala na farko wannan sako ne a duk inda ka ji takarda ka ji bangare ɗaya baka ji ɗaya ba to dorarwa iya da wahalan gaske yanzu dai mun ji sayi ɗin ɗalibai ko to da fatan waɗanda abun ya shafa idan sun rike haƙƙinsu haka yadda ɗaliban suka faɗa gaskiya ne to su yi ƙoƙarin gaggawan ba su saboda annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya tsoratar da mutumin da yake takurawa mai rauni karkashin sa musamman idan abu ya shafi akwai cin amana Allah ya kare mu hadisi a muslim ya ce ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fa yamutu yawma yamudu huwa ghashu li ra'iyati illa harrama Allahu alaihi aljanna babu wani mutum da Allah zai bashi kiwo yana bawa na wasu bayan Allah ya mutu ran da ya mutu yana ha'intar su face Allah haramta masa aljanna so idan ya tabbata ba a basun ba na biyu kuma ya tabbata babu wani dalili mai karfi to bil hakika ya zama an keta hakkin su mafhum tayyib su haka waɗanda abun ya shafa muna fatan Allah ya ba su ikon biyan waɗannan ɗalibai hakkin su so wannan shine bangaren ɗalibai ba mu san ɗaya bangaren ba kuma labari kullun iya da wahalan gaske in ka ji bangare ɗaya baka ji ɗayan ba saboda mun ga kisar annabi Dawud shi da kansa aka masa kara inna hadha akhi lahu tis'un wa tisun najatan wa liya najatan wahida daga ƙarshe Allah ya ja hankalin annabi da cewa kai gaggawa hukunci kawai ɗaya ya zo ce maka waɗannan tumakin sa ne 99 wane kuma yana da ƙwaya ɗaya mai 99 ya ce mai ɗaya ba shi kawai ya cika sai ya ce a to inda haka ne laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ai ya zalunce ka da ya roki ƙwaya ɗayan shi yana da 99 kai ɗaya ya roki ɗaya kuma daga ƙarshe annabi Dawud da ya hukunci Allah ya ja hankalinsa ya ce kada ka ji bangare ɗaya baka ji ɗaya baka yi hukunci duk magana an ka ji labari bangare ɗaya baka ji ɗaya ba to zai wahala ka iya yin adalci to ana ayi halin da ɗalibai mun ji damuwarsu mun isar idan state government ne bata biya su ba to wajibi ne matukar yadda suka fara gaskiya ne a ji tsoron Allah a ba su haƙƙin su daga cikin abin da ke ƙwaron mu ilimi ke lalata yanzu shine ba a ba harkan ilimi muhimmanci bai dace a ce wata bakwai kowane hali ake ciki ba a ce an hana su idan ya tabbata haka ne an hana da wajibi ne a duba yayi za a yi da gagga a biya su haƙƙin su musamman na fi tsammanin zai wahala su jami'an a basu wata bakwai na bewa ba su biya ba yana da matukar wahalan gaske saboda su yawanci kawai yan arisa ne mun da arisa ba in an basu an ce ku yi ku an ce kada ku yi za su yi ba za su yi ba so da haka wajibi ne a duba wannan al'amari da kyau ilimi yana lalacewa kasan nan naira dubu goma ga ɗalibi in dai kasan zai sai dai maneji babu laifi hakan iya da kyau a taimaka dan amma kudin a ce ya gagara fito ta lamari ya lalace yanzu ka duba yau maganganun da ake ta yi wai iyayen yara na jami'o'i suna ta jan hankalin asu da taimaka ta jin yajin aiki don Allah inda adalci asu da nasu da sani ya dace a ce su janye ko kuma ya dace a ja hankalin kunnen federal government ne wai dace a yi federal government ne mai dalili don alkawari ne aka yi aka ce a cika wai an yi aiki da iyayen yaran su rika zaga jihohi suna wai wayar da kai to idan aka ce za a wayar da kai kuma makarantun sun lalace zai ai karatun da haka yadda fa iyaye suke bukata yau in zaka ba wa ɗa digiri ko sunansa bai rubuta ba uban ya yadda shi dai a ce ya gama saboda yanzu an daina aiki da cancanta sai dai who you know ne and who knows you wa ka sani kuma wa ya san ka wannan da hakika barna ne ya dace mu tsaya ne mu yi da system barna a gyara ta ba kawai mu ce eh a janye ba in an janye abubuwa sun lalace duk wanda ke karantarwa a jami'o ya san kawai jami'o in yanzu ba su gaza tsangaya ba ina nufin ba su raga tsangaya ba wajen tsabar rashin kula kamar yadda aka walakantar da tsangayu to haka aka dauki jami'o'i ba a damuwa da harkar su babu wuta babu ruwa babu malamai dakuna babu su takaddu sai tsofi yaro zai zai karatu hatta karanta email ya shiga duba bai iya ba akwai su da yawa da suke wannan su haka ya dace ya zama ba wai mu duba kawai malamai da ma'aikata ba su waɗanda suke da alhakin abin a hannunsu su fa a gyara me suka yi don a gyara kuma babban abin da ke kashe mu a ƙasar nan shi ne duk wani babba bai cika son ƴaƴansa su yi karatu a ƙasar ba sai dai su je ina sai su je waje sai ƴaƴan talaka ake bari an yi diskasin da wani babba a ƙasar nan babba sosai aka ce to ranka yi da ai kun ki gyara jami'an saboda 'ya'yanku ba sa nan ne sai ce yes haka ne all our children are not studying here amma kuma dai akwai ƴaƴan ƴan uwanmu ai wai akwai ƴaƴan ƴan uwansu dan dan uwanka ne ɗanka to yanzu inda ana son gyara education a kasar nan duk wani babba da yake rike da babbar kujera yana ciyaman ne yana kaza kaza ne yana gwamna ne iya shugaban kasa ne kowa ya dawo da ƴaƴansa kasar su yi karatu idan aka yaka abu zai gyaru ko ba zai gyaru ba zai gyaru amma lokacin da kowa yake da ikon ya kai nasa waje to zai wahala karatun yayyu musamman a first degree yana karatun masters ne ko phd zuwa waje da sauki saboda ah, waɗannan abu ne na research a wurare da dama amma digiri na farko yaro karami wani ma hankali bai ishe shi ba an kai shi wata ƙasa an ajiye shi maimakon ya koyo addini sai ya rasa addinin kuma ya rasa karatun zamanin gaba ɗaya Allah shi ba mu ikon gyarawa gaba ɗaya Allah shi gyara shi wa gabanin Allah shi kare mu daga sharrin mai sharri yau da ikon Allah za mu tashi kan daidai aya ta 74 insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم yakhtassu bi rahmatihi yana kebantarwa da rahamarsa mai ya sha'u wanda ya so wallahu Allah dhul fadli ma'abocin falala ne al'azim falala mai girma bayan Allah ya gangaro da ayoyi ya bayyana mana irin halayen al-yahudu wan nasara the Jews and the Christians an kira su zuwa ga musulunci sun ki an bayyana musu ingancin Qur'ani sun ki sai Allah ya ce to yaftasu bi rahmatihi man yasha rahaman nan ta Allah ne yana bayarwa ga wanda yake so ne shiriya bi ma'ana ta Allah ne wanda Allah bai nufe shi da shirya ba ba zai shiryu ba amma wanda Allah ya nufe shi da shirya fa cikin sauki zai shiryu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa yahtassu bi rahmatihi man yasha shine yahtassu bi dinihi al-islam man yasha Allah ya kan musuluntar da wanda ya so ne ashe lokacin da Allah ya baka musulunci ya bani musulunci ya bashi musulunci ba wayenmu ne ko dabarar mu ko iyawa ba a'a Allah ya nufe mu da rahama ne shirye da mu ba kowa Allah yake ba musulunci ba sai wanda Allah ya wage dogo sama ƴaƴa kasa ƴaƴa tsakiyar ma ƴaƴa to lokacin da Allah ya maka wannan gyaɗa dogo sai saka musulunta to zaka kenan in ka ga wani bai musulunta ba kayi kayi bai musulunta ba to warkila rahama ce Allah bai nufe shi da ita ba jarraba shi Allah ya yi don haka sai bashi a cikin halaka yaftasu bi rahmatihi mai yasha'u shi yasa idan muka duba cikin Qur'ani a ran Allah ya kira musulunci da falalan musulunci da wannan sunan rahama din <laughs> A'a to ku guta da shi duba cikin suratul nur walaula fadlullahi ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف bisa ga fahimtar ibnu jurai rahmatullahi alaihi wa rahamar da Allah yake yi bayan musulunci akwai qur'ani wanda ka ga yadda da qur'ani Allah ya so shi ne wanda bai da qur'ani ba Allah bai so shi ba shi yasa Allah ya kira qur'ani da rahama da karshen wajen can cikin shura ko kuma cikin zukhruf وقالوا لولا نزل هذا القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah da rahama gare ku ba malamai suka ce rahamar da Allah ya shine shirya ta addinin musulunci ma zaka min minkum min ahadin abada da Allah bai tsarkake kowa ba har abada na biyu sai Allah ya kira qur'ani da cewa ba da qur'ani to rahamarsa ne don ba kowa Allah yake bawa qur'ani ba sai wanda Allah nufe shi da falala lokacin da alyahu ainihin mushrikan larabawa da sauransu suke kalubalantan fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi kai ba dan kowa ba kai ba ko a waje kaza kai da baka da gata yaya za a yi kuma a ce kai Allah ya ba wa Qur'ani Allah ya ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce me yasa ba a saukar da wannan Qur'ani akan ɗaya daga cikin ƴan alkariyu ba garin Madina da Da'ifa sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika shin su suke raba rahamar Allah anan mai rahamar shine Qur'ani zaka ibnu ya ce yaqtasu bi rahmatihi Allah yana yana keɓantarwa da rahamarsa wato Qur'ani mai ya sha wanda ya so ya shirya da shi duk wanda kaga ka sau kana ka yadda da Qur'ani ka amince da Qur'ani ba ka ketare dokar Qur'ani ka yadda da musulunci ka amince da musulunci ba ka ketare dokar musulunci to ka yi murna ka zubar da ruwa ƙasa ka hadin farin ciki don Allah ne sai ka da rahama babu shari'a da ya wuce ka yadda da annabin manzon Allah ne Muhammad tsira da mince sabata gare shi musulunci gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne babu hanya shari'a kamar Qur'ani man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man tamassaka bihi hudiya ila siratal mustaqim wanda ya faɗi Qur'ani ya karanta Qur'ani ya fadi gaskiya ba gaskiya da fi Qur'ani wa man hakama bihi adala wanda ya hukunci da Qur'ani ya kai makura wajen adalci wanda ya riko da shi hudiya ila siratal mustaqim an shiryar da shi hanya madaidaiciya kula ga wannan rahamar Allah a anan shine yadda da musulunci da Qur'ani wanda kaga bai yadda da musulunci ba bai yadda da Qur'ani ba to bata yayi kuma Allah bai nufe shi da rahama ba haka babu yadda ka iya da shi mafhum tayyib shi yasa a lokacin da ake karanta Qur'ani mai imani yana samun nutsuwa yana jin daɗi kake ji a zuciyar kan ana karantawa sai ka rika jin kaman kada a daina amma wanda kuma Allah bai nufe shi da falawa in ana karanta yana ƙara shiga jeji ne ana ƙara karanta yana ƙara shiga jeji ayoyi da dama Allah bai da mana Qur'ani yana shirar da masu imani marasa imani wasu na ƙara shiga jeji wasu kuma na samun shirya وإذا ma أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه imana. فأما الذين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون a cikin suratu tauba Allah yace wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana idan aka saukar da aya ko sura sai wani a cikin su yace to waye wannan kuma zai kara masa imani Allah ya ce fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna waɗanda suka yi imani da Allah ana karanta Qur'ani sai ya kara musu imani suna farin ciki suna murna wa amma alladhina fi qulubihim maradun Allah ya ce amma cikin zukatansu akwai ciwo fa zadatuhum rijsan ila rijsin wa tuwa wa hum sai qur'anin na kara musu dauda kan dauda bata kan dauda bata kan bata kuma za su mutu suna kafirai don haka shi qur'ani yakan zama shari'a ga wanda Allah ya nufa ne wani ana karanta yana kara shiga cikin jeji shi yasa Allah ya ce wani nazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sai ya ce wa ma yazidu zalimin illa khasara shari'a ne ga mai imani amma azzalimi kuma asara yake kara masa da halaka so da aka yahtassu bi rahmatihi man yasha kaji an karanta qur'ani ka nutsu an fasara ka samu kwanciyar hankali ka samu waraka to Allah ya sai ka da alheri ne wallahu shi Allah din dhul al azim ma'abucin falala ne mai girma Allah ya mana baiwa da falala Allah ya mana karin falala Allah ya taimake mu a cikin falalar tasa na'am ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يهديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ahalil kitabi daga cikin ahalul kitabi al-yahudu wan nasara da Jews and the Christians in ji Allah ba ji mu ba ko man in ta'amanhu bi qintarin akwai wanda in ka bashi amanar qintar yu'addihi ilayka zai ajiye shi in ka bukata ya kawo maka da shi ba tare da ya ci amana ba wa minhum daga cikin su man in ta'amanhu bi dinar akwai wanda in ka bawa dinar daya la yu'addihi ilayka ba zai dawo da shi gare ka ba illa ma dumta alayhi qa'ima sai dai in ka tsaya ka da wama akan sa kana tsaye zalika bi annahum domin a cikin su akwai waɗanda qalu suka ce laysa alaina fil ummiyina sabilun ba mu da wani laifi a cikin ummiyun wato musulmai dukiyarsu kawai bati ne man taraka bati suddan fa huwa jahilun aw majnun wato shine laysa alaina fil ummiyina suka ce kawai in ka bari ka bar banza ne kawai duk dukiyar su a cinye wato kenan ganima ne dukiyar mu wa yaquluna suna fara alallahi alkadhiba karya ga Allah wa hum ya'lamuna alhali suna sani wannan na daga cikin ayoyin da lalle suka yi magana ta adalci tare kuma da yabon wasu daga cikin ahlul kitabi anan Allah yayi praising yayi wasu daga cikin alhud wan nasara cewa a cikin su akwai masu rubon amana wannan bi hakika na daga cikin ayoyin da Allah ya kira alkhairan su karara kuma wannan shine qur'ani yau in ka ji wata ayar bata maka dadi ba kana bai hude ko ba nasare to in qur'ani wata ran sai ka ji kuma ta yaba ka saboda shi musulunci ba dan hadin baki bane dan adalci ne mu da muke fasara qur'anin wata ran ayoyin na mana sai yadda kai kake cikin wani addini kake ga ayar na taba ka to qur'ani a duk duniya babu wanda baya tabawa ba mutum ɗaya a duniya da qur'ani ba zai taba ba kuma ko mai fasara zai taba ne wata ayar mai janya ja ta buge shi wata ayar mai fasara shi za ta buga dama wannan shine qur'ani ran da kaji baya taba ka to munafurci ya shiga zuciyarka amma matukar gyaran za kai to babu dama qur'ani bai taba ka ba Allah ya ce wa min ahalil kitabi da cin ahalul kitabi su ne al-yahudu wan nasara da jews and the christians man in ta'amanhu bi qintar akwai wanda in ka bashi amanan qintar menene qintar shine dukiya mai yawan gaske wasu malamai suka ce kintar ɗaya ya kai dinar dubu goma sha biyu wasu suka ce kawai kintar yana ba da ukiya ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu ne ukiya ɗaya kuma na ba da wajen dinar dubu da ɗari biyu so ka in ka tara kuɗin kintar a naira idan za ka yi converting mafi kankanta ina ga zai baka ya kai naira miliyan ɗari da tamanin miliyan tamanin to a cikin ahalul kitabi akwai wanda in ka ba bashi kintar ajiyan kudin ka naira miliyan 180 yu'addihi ilayka da ikon Allah zai ajiye ran ka bukata ya dawo maka da shi zai kiyaye amana kenan ko wa minhum daga cikin su kuma akwai man in ta'amanhu bi dinar in ka ba shi ajiyan dinar ɗaya mu bashi kamar naira dubu biyar la yu'addihi ilayka zai murkushe ba zai dawo maka da shi ba zai ci amana illa ma dumta alayhi ka'ima sai dai in ka tsaya ka sa mar ido haka dara dara in ya ga babu yadda ya iya to sai dawo da shi wannan aya ta sauka ne akan wasu sahabbai radiyallahu anhum da suka ba da amanar ajiyar dukiya zuwa ga wasu alyahudu wan nasara na farko ya ba da dukiyarsa ajiya zuwa ga abdullahi ibn salam lokacin bai musulunta ba da aka ba shi ajiyar wannan dukiya na kintar kamar ka ce naira miliyan 180 amma bai musulunta ba ya ajiye dukiyar nan ko kwaya ɗaya bai canja ba ran da aka bukata ya ɗauko ya mika musu sai aka samu kuma wani mutum mai sunansa ainihin fanhas bunu azura shi kuma aka bashi ajiyan dinar kwaya ɗaya ana bashi sai murkushe kaga a cikinsu wani an bashi kuɗi mai yawa ya wani kuma an bashi ya yi sama da ƙasa da faɗi gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce to a cikin zugunga akwai mai rikon amana akwai wanda bai rikon amana to na shine daga cikin ayoyin da suka yi magana a kansu suka kira wasu daga cikin su har a yau a duniya akwai ahlul kitabi masu rikon amana akwai Jews and the Christians masu rikon amana har yanzu ana samun su in a Najeriyance ne to suna da karanci amma duk da haka akwai duk lalacewa ba a samun dan dama dama a bisa ga sanin mu Allah shi ya san daidai a kasar nan kace in gaya maka krista wanda muka san yana da kwatanta rikon amana ba barawo bane ba ba bane yana kwatanta yin abin da ya dace sai mu ce general yakubu gawan a dai zahiri a najeriya ba mu san mutumin da ya kai shi ba ba kuma wai sanda da ya zama shugaban kasa ba kamar yadda bahaushe ya ce wai juma'a mai albarka tun daga laraba mu kuma kace tun daga asabar ake hangota tun yana barewa college wajen 1940 something zuwa 1950 something ɗalibi ne na malam baba ahmad baba ahmad kuma Allah ya ji kansa shine baban su malam nafi'u baba ahmad shi kuma shine sakatare na supreme council for shari'a to tun tashin sa barewa college tun a lokacin ana da amana tsakanin ɗalibai shi yake ba ajiye don an san ba barawo bane wannan shine adalcin qur'ani akan dukiya an shaide shi yana kwatantawa kuma yana cikin shugaban da suka yi mulki a kasan nan da suke iya yawo babu security ko ina su shiga lafiya su fita dan da mun ba barayi bane hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wa la nuzakki ala allahi ahada to kaga wannan adalci ne na me na qur'ani yace a cikin su ana samun masu rubon amana kaga a cikin jihar plateau yake ya kwatanta rikon amana kuma ko yanzu duk wanda ya san rayuwarsa moderate rayuwa ne ba shi wancan tsohon malamin mami market din ba wanda suke tare kaga shi ba haka bane amma shi ga yayi ya sauka kuma har yanzu yana cikin mutuncinsa mai dalili saboda ya kwatanta rikon amana mafhum tayyib amma a cikin su akwai wanda an ka kira amana ka san mu zo ku zai ta bai na musta zero zero ga ba maganan amana mutanen da su suka mai da corruption ya zama institution a kasan nan ya zama a duk kasan nan babu tsarin da ke da gata aka ba shi kariya irin tsarin fraud and corruption mafhum tayi to kaga wannan shine adalcin musulunci in ka je America Bill Clinton ya yi shugabancin kasa an shaide shi ba musulmi bane kirista ne amma an shaide shi ya kwatanta rikon amana Bill Clinton har ya sauka akan mulki akwai lokacin da iyalinsa tafiya yi wata kasa sai ta dauki waya ta buga a wata kasar da layi na gwamnati da ya zo sanda ya faɗa ya ce wa ya ce ta ɗauki layin al'umma ta buga masa waya kuma su yi magana personal magana ba ta al'umma ba a waya kadai addi'in magana ta je hatta senate ya cire kuɗin wayan da ta buga ya biya iyalinsa kadai waya ta buga amma sanda magana ta je senate ya ce shi ya fara kalubalanta ga kuɗin wayan shi ma ba zai ci ba don ba nasa ba ne kadai buga waya ai ba musulmai bane ko tsakani da Allah idan ka je kasashe irin America irin UK irin Scotland har a yanzu akwai kiristoci masu saba ruban amana mutanen da babu dama su karya alkawari na lokaci babu dama a ba su aiki su rika yin latti a cikin aikin babu dama ka ba su amana su taba akwai su kata kata. amma inda abin ya yi karanci a najeriya ne kuma ko musulmai ka je kasashe irin su saudiya su malaysia akwai su amma in ka zo ga musulman da cin amana yawa na ina ne na najeriya ne so da kiristocin najeriya da musulman najeriya gurɓacewan ya fi yawa ana kuma wani abun wauta a duniya wai last ya yi bincike wai addinin da aka fi kowanne yi a duk duniya shine musulunci kasar da aka fi ko ina yinsa shine najeriya addini na biyu da aka fi kowanne tsabar yinsa tsabar biyayya shine christianity kasar da aka fi ko ina yi a duniya wai shine najeriya kuma a shekarar sai aka ce kuma a duk duniya Najeriya is the most corrupt nation jama'a babu tuka da warwara al'ummar da suka fi kowa addinin musulunci da kristiyanci kuma aka ce sun fi kowa cin amana to ina addinin yake dalili shine a Najeriya da musulman da kiristocin an fi bawa ibadan zahiri fa'ida mu musulmai fi damuwa a zo a yi sallah a je a yi juma'a a yi azumi a yi tarawihi a tafi aikin haji, a dawo a kai gawa makabarta shine physical ibadu amma zuciya ba a damu da ita ba su ma kiristoci haka ne mutum zai kinkimi labin sa lahadi ya je shi ya gama duk abin da zai ana ganin sa yayi wanka yayi gaye ta yi wanka ta yi gaye kanana ma su yi wanka su yi gaye a je ana waka a gama a dawo shi kenan. amma zuciyar empty ne to na shi yake kai mu zuwa ga kaskanci qur'ani yayi adalci gare su wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi kintarin yu'addihi ilayka bayan wannan aran ma ko ta aya a gaba da Allah ya kara yaba su akan wasu ayyuka na alkhairi da yace laisu sawa'a layi suusawa a min al'irin ya dilla yi ya ce lai suusawa a baaɗe su ke duka ba min al'irin kitabi daga cikin al'irin kitabi akwai ummatun ƙa'ima akwai al'umma tsayayya. me ake nufi tsayayya cikin al wa nasara sune jama'ar da ba sa zalunci amma suna adalci jama'ar da ba sa cin amana kuma suna rike amanar in an ba su shi sai ce ummatun qa'ima duna ayatin lahi go ana al-layl suna karanta ayoyin Allah dare da rana suna cin gatun Qur'ani bayan nan Allah ya kara cewa akwai adalai a cikin su Aramadu mashin suratul Ma'ida لتجدن أشد الناس ولو أنهم أقاموا التوراة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم yace minhum muhallu shahid minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai al'umma adala akwai al'umma mai rikon amana akwai al'umma da ke kwatanta abin da ya dace amma yace wa kathir minhum sa'a ma ya'malun sai dai mafiya yawan su abin da suke aikata yayi muni kaga anan sai Allah bayyana cewa a cikin su akwai adalai masu rukun amana akwai just leaders among them amma mafiya yawan su most of them kuma are misguided kaga duk da haka Qur'ani ya tabbatar akwai wanda suke kwatantawa to tsakani da Allah ababen sun fi muni a Najeriya in zaka je kasashen turawa sai ka ga wani lokaci shin ko su ba addini ma yake mai da su haka ba ko principles ɗinsu ne na gaskiya yake ba da haka saboda zaka ga rukun amanan ya ma saba da na wanda ya karanta addini a cikin kowane addini kaga mutum idan ya maka alkawarin zai zo wajen aiki karfe bakwai har ya bar duniya ba taba gaya latti ba bature iya da wannan idan amana aka bashi babu yadda za a yi ketare a kanta amma akwai al'ummar mu a yau da amanar ba daukan ta aka yi ganima ne ganima haka aka dauka a ba mutum amana ganin ta yake ganima ne annabi tsira da aminci sabbata a shi ce iya cikin alamar tashin kiyama wa qallat amna'ukum aminta su yi karanci ya zama ga dukiyar amana wa za a bawa sai a rika kokonto lalacewan al'umma ya sa wanda ma zai rike amana ana zargin ba zai iya rikewa ba saboda tsaban lalacewa annabi tsira da aminci sabbata gare ce za a karancin masu rikon amana to the extent that za a duba katuwar kabila ko ma a ce banu fulan wanda ya fi karfin kabila a samu mutum ɗaya mai rikon amana ka ce a cikin fas gari kaza akwai mutum ɗaya mai rikon amana yanzu ba abun mamaki ba ne a ce kawai da muka zaga kasan nan muna magana akan waɗanda ba musulmi masu rikon amana mutum da muka kira mutum ɗaya Abun da ya fi bani mamaki lokacin kafin na fito karatun nan ni kadai ina zaune sai na tuna cewa waye ne mai rikon amana a cikin christians a Najeriya wallahi al'adim wanda ya fara zuwa mun shine general yakubu gawan bayan nan sai in duba wasu waɗanda na san sun san addini ina musu zaton alheri kuma manya ne a ƙasar sai na karɓi waya a hannun iyalina sai na buga musu ya dan buga wa ɗayan waya da ce zan fassara wata aya shin wane ne ka sani wanda yake ba musulmi ba a ƙasar nan mai riƙon amana sai ya ce to ga da yakubu gawan da na buga masa a gombe sai na buga wa ɗayan a kaduna shi ma wani babba ne mai harkan addini dan buga na cewa ka sani sai ya ce eh akwai janar buga wasu babu mutumin da ya kara wani suna sai shi kuma shi ne a zuciyata kan na gina ta saboda su sun san shi fiye da ni kuma su manya ne to sai kowa ya kira shi mafhum tayyib to kaga wannan shine aiki na alkhairi ba musulmi bane amma duba yadda qur'ani ya tabbatar saboda adalci kuma aka samu musulman kowa sai ya ce akwai wane minkum ummatun muqtasida a cikin su akwai adalai akwai masu rikon amana zai iya maka wani laifi mai yiwa akwai laifin da ya mana musulmai amma lalle maganan amana an shaide shi babu laifi yana kokari wannan kuma shine adalci kin mutum ba zai samu zalunce shi ba don Allah ya hana mu me dalili wala yajri mannakum an qaumin ala Allah ta'dilu idilu ku aqrabu littaqwa duk gabar da kake da mu ba zai samu gagar adalci akan ka banda mu magana saboda shine addini ba wai addini shine wanda gaba da kai eh, kullun kai sharri akan sa ba ka'ida wanda zaka yi magana akan sa yi adalci wannan shine addinin musulunci ko da makiyinka ne don mu a musulunci shaidan ma annabi ya mar adalci yace sadaka wa huwa kazubun kai giya fa da aka tsine wa mai sai da ita mai dakwanta mai kasata mai gadinta mai harkar ta tsinuwa bakwai hadisi yayi amma da Allah ya zo magana akan giya sun da ya adalci yas'alunaka anil khamri wal maisir sai ce kul fihi ma ismun kabirun amma wa manafi'u lin nasi akwai wani amfanarwa a cikin giya in banda addinin musulunci wani addini bai wa giya adalci Allah da ya zo magana akan giya bai kora albarka ba san da ya justice a magana yace a cikin giya ma akwai wani amfani amma dai tana da cutarwa mai yawa ga mutane sai tabbatar da cutarwa ya fi amma duk da haka akwai wani amfani a wancan lokacin ka duba fa adalcin musulunci jiya san da aka mata adalci to yana cin abin da ya karanci tsakanin musulmai kana gaba da wanda ba musulmai ba alyahudu wannan nasara ba za ka yi adalci akan su ba a'a duk yadda suka ki addinin mu in za mu yi magana akan su mu yi adalci to a yau musulmai yin adalci akan yan uwansu ma ya gagara to balle kuma akan wanda ba cin addinin su shin za a yi nasara da haka ba dama al'umma ta yi nasara haka duk yadda kake idan kana kin ma dan uwanka musulmi adalci a kansa amma yau sai ga musulmai idan wani iya da maza da wani tunani yake duk duniya bai da alheri sai sharri ko da ya ji alherin baya sha'awa ji me yake so ya ji ya ji sharri in alherin ya tabbata baya son ji in sharri ne to ko a waiwai ne zai dorar fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addinin musulunci addinin adalci ne in dai ba za mu yi adalci ba za mu iya musulunci ba dukkin ka da mutum dukkin addinin sa da kake in za ka yi magana ya adalci a kansa idan yau aka zalunci wasu wanda ba musulmi ba za mu iya magana akai don musulunci muke yi ko da mu mun san ba sa yi musulunci adalci babu irin sharrin da ba sa nufan mu da shi amma wannan ba zai sa mu saka musu da abin da Allah bai karantar da mu ba mu ya karantar da mu adalci ne mafhum tayyib don haka illa ma dumta alaihi ka'ima sai dai akwai wanda cikin sun ka bashi amana Allah ya ce ba zai kiyaye ba illa ma dumta alaihi ka'ima sai dai in ka tsaya a kansa ka samar ido ka dawwama kana tsaye a kansa me dalili abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa la tatrubu min a'ama shay'an yace karka nemi wani abu a wajen makaho me dalili ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace saboda ba zai wahala kana ka ba aka ce me yake nufi yace saboda kunya ida take shi goma kaho baya gani su da in ka tambaye zai ce ah, a ba zan ba saboda ba ganin ka ka san idan ido yana kallon ido shi yake sa a ji kunya to yasa ce in zaka nemi alfarma kada ka je wajen makaho ba wai bai da kunya bai da idan da zai kalle ka san in an hada ido yafi nauyi haka ne kunya ida take idan magana a waya ne zaka iya ba mutum uzuri in kuna da gaba daga sai ka gagara saboda idan kana gana sa ma a waya fa kawai iska ne take kaiwa ka ja Allah dan ya kuri mana da wasu bugadu daga baya kike nan kaga amma daga kun da ido sai ka ji nauyi ko da haga ba sai ka to Allah shiga gafarta malam ko kuma Allah jiwa ne ko kuma honorable wani da Allah ya hakuri fa lokaci ka zamu bada uzuri kaga lokacin da kake magana a waya baka ji wahalan faɗan abin da kake so ba amma ganin ido sai ya sa ka ji me sai ka ji nauyin abin da ka bayi shi yasa ya zama kunya cikin inda take makaho da yake baya gani to ko yaushe normal ne in kai zai ce no in ka ce yes ya ce no in ka ce no ya ce yes ko babu yadda ka iya baya ganin ka shi yasa in ka kalli kwayar da mutum kai magana ya fi wahala shi yasa magana gaba da gaba ta fi kunya mafhum tayyib shi zaka ce illa ma dumta alaihi qa'ima wato in ka tsaya ba dan Allah ba ko dan kunya ba zai ci amanar ka ba saboda kana wurin zalika bi annahum domin lalle a cikin su kalu sun ce al yahudu wan nasara laysa alaina suka ce ba mu da wani laifi fil ummiyin a cikin musulmai a cikin waɗannan musulman dan mun ci duke su man san ba mana ai ba mu yi laifi ba shine laysa alaina fil ummiyina wai mu suke nufi ummiyai me ma'anan ummiyi da Hausa na jama'ar da ba su ma iya karatu da rubutu ba saboda a farkon musulunci su suke da ilimin karatu da rubutu sai suna cewa ummiye kuma Allah ma ya kira mu da sunan ya kira masu habbai a lokacin da aka aiko annabi a cikin su da sunan ummiyai bismillah لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن, وإن كانوا هو الذي يوا يا كما جمعة في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال jazakumullahu khaira da ya tafi lakarin manna Allahu alal mu'minina kun san me kai jan saboda ayar lakarin manna da alaka da huwa allazi ba'asa alaka ɗaya ne shine akwai alhikmata a ciki in zaka ɗauko hikima to zaka dauko laqad manna Allahu zaka dauko huwa alladhi ba'atha to da yazo neman ummiyina sai ya dauko wacce da dauka ta kawo <laughs> huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi Allah shi ta da rasulan manzo a cikin ummiyai ummiyai shi da jama'a da asali ba sa katu ba sa rubutu rasulan manzo yana karanta musu littafin Allah yana ilmantar da su hikima gabanin suna cikin bata bayyananniya annabin ma an kira shi annabin ummi Allah alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'un nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihuna so daka shi an kira shi annabi al-ummi mu kuma an kira mu ummiyun أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه هم يعلمون سيتمي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونكم بما فتح الله عليهم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تاكلون سيتمي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون سيتي ومنهم أميون la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun saboda kaga duk mu Allah yake kira da ummiyai ummiyai saboda asalin mu asalin larabawa a lokacin ba su da harkar katu da rubutu balle a turo wani annabi a ce a'a ya kwafa ne daga attaura ko injila a'a to shi yasa suke faɗan sunan su alyahudu na sadan batanci ce laisa alaina fil ummiyina idan ma mun ci dukiyar ummiyai an bamu amana wannan ai bati ne gudus ne ganima ne wa yaquluna ala allahi kariba kuma suna yi wa Allah ƙarya cewa Allah ne halartar da dukiyar musulmai wa hum ya'lamuna alhali suna sani wannan aya ta karantar da mu adalci a kansu bayan nan ta ƙara bayyana mana cewa hatta musulmai rikon amana a kansu wajibi ne mu duba cikin suratul mu'minuna da Allah ya kira sifofin mu'minai kadi aflahal mu'minuna daga cikin me yace والذين هم لأماناتهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون muminai na ƙwarai suna kiyaye amana da alkawarin su ba sa karyawa wato akwai wani abun da ya faru a tarihin annabi Muhammadu tsira da aminci sabbata a gare shi duk imanin kan ga karanta sai ya kara dukan zuciyarka hatta malaman tarihi sun yi ta jinjina wannan magana Sheikh Salman bin Fahad bin Abdullahi al-Auda cikin Ma'al Mustafa da ya magana akan matsalolin sai ya ce ayyu qalbin hadha wannan zuciyar manzon Allah wace irin zuciya ne mai nagarta ya zo cin akhlaqul muslim annabi tsira da minci tabbata gare shi yana makka shekaran sa 13 yana da awa a yana wa'azi an azabtar da shi an kashe sahabban sa. an kwace dukiyoyin su akwai wanda duk shagunan su an kwace duk abin da suka mallaka an kwace a lokacin tun a jahiliya mutanen garin makka sun san babu babu mai rikon amana irin sa don haka duk abin da ya bata an tashi sai a kawo wajensa shi yake me yake ajiyewa idan ajiya kake da shi shi za a ba wa ya ajiye suka ba shi ajiyan dukiya suna fa kwatan na musulmai amma ba su taba zuwa suka ce ba muna ba kada ya rike a matsayin ma a matsayin mabiyan da aka kwace yana rike da dukiyarsu su kuma suna kwata na musulmai sallallahu alaihi wasallam kuma da tun a jahiliya su al-amin amma lokacin da ya zo da musulunci sai suka ce shi maciyin amana ne da ce me annabi ya boye ganima annabi ya saci kaza Allah ya ce musu me ma kana lin nabi ay yaghul wa man yaghlu ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah suka kalla annabi suka ce annabi ya sace musu dukiya wa ma zalika saboda rukun amanar annabi duk da sun zage shi sun zarge shi zai bar garin makka ya hijira ga sahabbai an kwaci dukiyarsu an dake su an kashe su kaga in tunaninka ne an kwace wa mabiyanka miliyan ɗari kai kuma ga miliyan biyar nasu a hannunka mai dace ka yi sai ka ce hadhihi bi tilka wannan bari mu dan cike wancan gurbin da aka cuce mu annabi bai wannan ba a daren da zai fita yi hijira ya bar makka sanda ya dauki duk dukiyar wani mutum da ke hannunsa cikin makiya addinin musulunci ya kai wa kowa gidansa tukunne hijira duk da fa su jama'ar sun ci nasa sahabbai hankalin sai tashi ya ce mu ba su haƙƙin su mu nemi haƙƙin mu a wurin Allah duke suna hannunsa sanda ya kai wa kowa duke sa gida ya hijira ayyu qalbin hadha Sheikh Salman ya ce ayyu qalbin hadha wannan wani irin zuciya ne an cuci mutanenka an saci duke su an kwace duke su an musu fin karfi an azabtar da su wa ma'a zalika abokin gaban akwai duke su a hannunka ka dauka kai masa don haka suna faɗan karya akan Allah a lehudu wa nasara wa hum ya'lamuna alhali suna sani sai ya ce bala man awfa bi ahdihi wattaqa inna Allah yuhibbul muttaqin bala Allah yace haka ne tabbas na'am man aufa bi ahadihi duk wanda ya alkawari ya cika wattaqa yayi takawa fa inna allaha lalle allah yuhibbul muttaqina iya son masu takawa kalmar bala a kaida tsaya ake cikakken tsayawa an ce bala sai a tsaya wato na'am man aufa bi ahadihi wanda ya alkawari ya cika cika alkawari iya daga cikin abin da daman yau alhudu wa nasara karanci amma a cikin su akwai masu cika alkawari Allah ya tabbatar sannan mu ma musulmi Allah umarce mu da cika alkawari ayar da arab ma'aikacin sutun mu'minun ayar da Allah ya kira amana sai ya kira me cika alkawari bala man aufa bi ahadihi wattaqa wanda kuma yi me abun ah, walladina kuma li amanatihim wa ahadihim ra'una kaga amana da me da alkawari to daman eh, amana rikon amana da cika alkawari sukan tafi tare ne shi yasa annabi tsira da aminci sabata gare shi da ya kira siffofin munafukai na farko me yace ayatul munafiq salasa idza haddasa kazaba in yayi magana yayi ƙarya wa idza atmina khana in an bashi amana yace wa idza ahada akhalafa in an yi alkawari ya karya a karin wani hudu na hudu kuma wa idza khasama fajara idan aka yi magana da shi ya fajirci kaga cin amana karya alkawari rashin gaskiyan zance annabi ya kira cikin sifofin munafukai ne to yi alkawari da dama akan yi ba a cikawa a rayuwa yana cin abin da ya kawo hatta yajin aiki nasu da muke magana a kai me ya kawo shi rashin cika alkawari yaran da suka kawo takarda a nan ɗazu idan ya tabbata me ya kawo wannan matsala din rashin cika alkawari wannan bil hakika rashin cika alkawari ya fi shafan jama'ar da ke da mulki a hannunsu karancin cika alkawari musamman lokacin kamfen idan mutane kan rufe har su yi alkawarin abin da ba za su iya cikawa ba mutum zai ce muku zo muku famfon fura da nono mutane kuma sun yi da za a famfon fura da nono ina hankali zai kama ciki to irin waɗannan alkawura din duk wajibi ne mutum idan zai alkawari kana kan kujera a'a kana neman kujeran ne ko an sa ka nema duk yadda al'umma ta matsa maka kada ka yadda kai alkawarin abin da ba za ka iya cikawa ba don in ka karya wannan alkawari kai abin azaba ne gobe kiyama mutane da dama sun ɗauki yau yin alkawari yaudara ne babar iya zaman duniya ne mutum zai maka alkawari a lokacin da yake yi ko gaya wa zuciyarsa na sakan ɗaya cika baya yi kawai dama ya samu ne yaudare ka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajibi ne ya zama masu wa'azi, ‘yan kasuwa, shugabanni, ‘yan siyasa, sarakuna, ‘yan boko, kowa ya kwatanta rikon amana da kuma cika alkawari. siffofi ne na masu imani karya su kuma siffofin munafukai ne Allah ya kare mu daga wannan arama idan ka duba ba laifi ka dauko su a cikin suratul ra'adi ka ga yadda Allah ya magana akan cika alƙawari a cikin su da ya kwatanta masu imani da marasa imani أفمن يعلم أن ما أنزل إليك يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الله دي كرامة إيمان يتي سوني su ne jama'ar da suke cika alkawari kuma ba sa warwarewa in sun yi alkawari iya da nauyi a wurin Allah duk abin da ba za ka iya ba kada kai alkawari ko iyalanka ne a gida ko ayanka kada kai alkawarin da ba ka cikawa ba don ko so karya Allah zai iya tambayan ka da haka bala man aufa bi adihi wanda alkawari ya cika wattaka yayi takawa me ma'anan takawa Dal bin Habib rahmatullahi alaihi ya bada definition din takawa da Sheikhul Islam rahimahullah ke bai saba ga definition bai inganci irin sa ba shine an taf'al ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'siyatan la ala nurin min Allah takhafu shine ka bi Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah ita ce shari'a kana neman aljannar Allah ka nisanci sabon Allah wajen aiki da shari'a kana neman kariya daga wuta wannan shine ma'anan takawa fa inna Allah yuhibbul muttaqin don Allah iya son masu takawa mun kira siffofin bayin da Allah yake so a ayar baya a nan ba sai mun maimaita ba amma daga cikin sifofin da Allah yake so iya son jama'ar da ke da takawa yan masu takawa su ne yan gatan Allah babu abin da suke nema a wurin Allah da Allah baya ba su duniya da lahira aran ma Allah yana ba su ilimi na farko duba cikin suratul baqara wattaqullaha wa yu'allimukumullah masu takawa Allah yana ba su arziki duba cikin suratul talaq ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب na uku da na hudu masu takawa Allah yana kankare musu zunuban su yana girmama ladan su lokacin suratul talaq wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra na biyar masu takawa duk al'amarin da suka sa gaba Allah yana sauke musu ba fashan wahala cikin suratul talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra masu takawa Allah iya tare da su ma iya khassa iya taimakon su yana karfafa su inna Allah ma'al ladina taqaw wal hum muhsinun masu takawa da ikon Allah tun a duniya Allah yana musu busharan alheri a lahira ko a mafarki ko kuma a bakunan mutanen kwarai ثم ننجي الذين اتقوا بشارة آلما ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة جزاكم الله خيرا نتقوس ما ستكوا سكين سورة الأنفال الله ينا مسبيوا دقانا قسكيا دقاقريا كوئنا سكي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم جزاكم الله خيرا أن ترى ما ستكوا كوسم بالدنيا ألا ينكو لدى زوري سباتا لا تيوا وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نقوم ما ستك والله أنا سوى جمس كيتر سرادي وبقيام آية ذكره ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نشاء ده مي متين كده ما يكثر سرادي الجنه تما ستكواني والعاقبة للمتقين شاي أمام تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا akwai abun da takawa bata bayarwa shi yasa sai yake shi yasa kawai Allah ya ce mana fa inna Allah muttaqina ai wannan shine karshen so ko ya musu gata tun a duniya har zuwa lahira ni da ku Allah ya samu a cikin masu takawa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa والغنى زامطي أكم فإن الله يحب المتقين إن شاء الله تعالى الله يسامح cikin su dan farko sako ne daga 'yan boko haram wadda suka turo ta waya wai a karanta maka wadda wani dan uwa ya rubuta ya miko mana suke cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya suka ce su malam su 'yan boko haram ne wadda suke cikin daji suna cikin halin kunci da rashin kwanciyar hankali babu abincin da za su ci mazansu da matansu da yaran su. a don haka in an kama ɗaya daga cikinsu ba a ba shi abinci sai a yi ta ba shi wahala kuma sojoji sun tara hanyar da suke wucewa don haka suke roƙon malam ya sa baki ya roƙa musu gwamnati akan cewa su har ga Allah sun bar wannan aƙidan saboda ba su san haka aƙidan zai kai su ba don haka suka rubuto wannan takardan malam ya isar musu da kukansu So I think this message is going to be presented to Mr. President ko? Alhaji Umaru Musa ‘yar Adua, saboda abu ne da ya shafi kasar ba jiha ɗaya ba. Ah, na faɗa ran nan kamar yadda aka ce an ba wa ‘yan Neja Delta amnesty waɗannan ma sun cancanta in sun tuba, matukar ya tabbata sun tuba, wallahi yana da kyau a basu. Yara da yawa mun sha faɗa wallahi duk yadda suke gaba da mu za su kashe mu wallahi ba za mu ƙi su ba. Addini muke ba ra'ayi ba. don sun ce za su kashe mu wannan sai samu zalunce su wannan ba fa addini ba ne kashe mu da za su yi bismillah wannan ba mu hana su ba amma kuma don za ka kashe ni ba zai samu zalunce ka ba addini muke yi shi laifin da yan Najeriya suka yafi nasu muni yara da yawa an kai su aqidar ba wai manufa ce suke da ta mai muni ba wallahi Allah ne a su. karancin ilimi da karancin shekaru da tsabar rashin sanin duniya yasa aka wutar da su kuma duk mutumin da bai da karatu cikin sauki za a ɗauki shi zuwa gabata a cikin su akwai da zaka zarga suna da ilimi suke kaucewa amma akwai yaran da wallahi don Allah suke yi hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wa la nuzakki ala allahi ahada haka yana da kyau ga duk jihohi su dauki mataki akai waɗanda ƴaƴan ku ne ƴan jihohi ne ƴan fashi ma kun sa an sake su idan abu ya bayyana daga baya sun tuba mutane aka sake yan Niger an sake shi wanda ya shugabanci kasar 99 zuwa an 2007 Musta 00 da an daure shi life in prison ya fito kuma har ya zo mulki kasan nan kuma kowa ya ji jiki duk ba haka aka yi ba to tun da ana yi idan ya tabbata mutum ya tuba ya tabbata ya tuba sai a karɓe su a ja su kuma a hana su yin wa'azi don da mutum asali idan mun ce akwai laifin su tsakani da Allah akwai laifin masu mulki don al'amarin tun bai kai yanzu ba akwai time din gyaran sa ba sai an sa makami ba aka bar al'amarin ya girma kuma abun ya girma mun gyaran sa iya da wahalan gaske amma tun abun bai kai yanzu ba aka bar masu da'awa kadai da wa'azi akai da mukabala haka ne ko ba haka ba to inda an dauki matakin da ya dace ba sai an kashe mutum ba ko mutum dai ba za a daure ba cikin sauki sai a gyara to amma yanzu sai aka bar abu san da ya lalace kuna da labarin yara sun sai makamai sun tara ba ku komai ba san da abu ya zo dab da lalace da kunna sai a dauki mataki akai in an bi ta barawo a bi ta mabi sawo al'amura ba sa tafiya yadda ya dace a ƙasa kowane bangare akwai gyara to mun amince waɗannan sun yi kuskure kuma su sun ce sun tuba sai ku yi shela yadda aka yi ministry of Niger Delta aka buɗe ministry waɗannan ku zauna ku musu ministry ministry of Boko Haram of Nigeria a yi federal ministry a Abuja a yi a state a yi a Maiduguri a yi a Yobe a yi a nan a yi a can ko ina a yi a zauna a sa kwamishina da famsa ko a kira su a ji damoyinsu an akwai mai amfani a ɗauka an akwai na zubarwa a zubar da shi ai jama'a addini muke yi mutanen Neja Delta suna da makaman da ninka waɗannan nasu sau ɗari barnar da suka yi yafi na waɗannan jami'an da suka shi yafi na waɗannan su sun ce ma ƙasar za su raba gaba ɗaya kuma sun ce sun yi dikirari shugaban ƙasa ma ba shugaban amma duk da haka aka yafe musu har ma ake karban su ana ba su kuɗi a cikin su wanda ba kowa ba ma ana ba shi dubu sun da biyar yanzu a wata 65,000 naira so da haka waɗannan dan sun ƙi mu ko za su kashe ba daidai ba ne mu yi zalunci a kansu wannan kuka nasu muna isarwa zuwa ga waɗanda abin ya shafa don Allah a duba girman Allah kada a bar su a jeji barin su a jeji iya da implication ku ne ba ku sani ba don harkar addini ba karanta ta kuka yi ba mafiya yawa waɗannan yaran haka suka taɓa zuwa ga daɗewa ga idan. wajen 2004 aka watsa su aka ce suna jeji suka sake bullowa bai dade ba a kanan ma aka sake watsa suka sake fitowa goza aka sake watsawa aka ji wasu daga fan a Kano ko baka bane hmm. addiyan kuma aka baka sake jiya fito so in kamar mutum a jeji yana zaune ya zama frustrated to sharrin da zai kulla ma ya fi duk wanda ka sani muni gara ka da cikin jama'a ka yi rehabilitating ɗinsa in ya gane kuskurensa ya tuba a tsaye da shi a hana shi wa'azi a kuma sa mar sharuɗa in ya amince shi kenan Sashar da babu laifi yanzu malamanmu na Maiduguri ba su ji ba su gani ba su Sheikh Abba Aji su Sheikh Muhammad Madu Mustafa Imam hafizahullah su Sheikh Abubakar Kiyari ba abin da suka yi yaran ma sun ce za su kashe su amma yanzu dokokin da aka sa na masu dawa ya shafe su a can an sa condition goma sha uku ga masu wa'azi a Maiduguri sai ka cika kai wa'azi shin barnar da suka ji a kansu ta kare kadai ta shafi wanda ma baya ciki so da mu musulmi mun fi kowa bakin ciki da abin da suka jawo but amma na still yet shugabanni hannunku ba zai rube ku yarba in dai za a yafe wa mutanen ne Delta to wannan ma sun cancanta Allah ya ba su ikon jin sako da subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ba'in